ku biyo ni marhabanku insha Allah bidiyon mu yau za mu yi muku shine ta hanyar nuna muku yadda za ku je ku samu wani token mai suna Elon Musk kimanin ƙwaya miliyan ɗari a cikin Trust Wallet ɗin ku biyo ni da fari za ku shiga Trust Wallet ɗin ku kamar haka da kun shiga ta za ta kawo ku fuskar wannan wallet ɗin taku mm. a tabbata ƙalla, kana da smart chain wanda ƙalla ya kai kimanin 0.2 dollar kun ga yana ba ya kai kimanin 0.59 dollar saboda haka in ka san kana da wannan marasa wanda ƙalla ya kai 0.2 dollar to shi kenan sai ka wuce gaba sai ka click akan wannan the apps ɗin kana click akan shi kamar haka zai kawo ka wannan pejin to akwai link da zan ajiye muku a description da kuma comment wanda za ku yi pasting a nan wajen da kun yi pasting ɗinsa nan sai ku danna wannan alamar search ɗin ta bayan link ɗin zai koma kamar haka yana komawa kamar haka sai ku yi click akan wannan tick ɗin da kun danna shi zai buɗe muku pejin kamar haka da ya buɗe muku pejin kamar haka wannan alamar ta smart chain network idan ba ita wuce idan ta ethereum ce To ku canza ta ka dawo ta smart chain network kuma ta smart chain din ce to shi kenan sai ku bar ta haka kamar yadda kuke gani gashi nan yana nuna saura kusan kwana goma sha hudu da awa tara da minti talatin da saka hamsin da biyu wannan airdrop din ya kare to kuna shigowa nan sai ku click akan wannan airdrop din. and the Elon Musk wannan kenan sai ku click akan nan wajen da kun yi click akan shi zai kawo ku Feji na gaba kamar haka da ya kawo ku feji na gaba kamar haka gashi nan confirm transaction ana so ku yi confirm na on transaction din da za ku yi gashi an ce za a ɗauki kimanin 0.17 dollar shine za a ɗauka kuɗin caji na wannan transaction din kun ga bai ma ƙarasa 0.2 dollar din ba in ka amince kawai sai ku danna wannan approve din. kun danna wannan approve ɗin pejin zai koma kamar haka kun ga ya dawo na farko amma in kun lura nan wannan airdrop and iron mask ɗin kun ga za ku ga ya zama ja to tabbatar ya yi kenan saboda haka sai ku fita ku koma cikin trust wallet ɗinku kun koma cikin trust wallet ɗinku sai ku click akan nan wajen kun yi click akan nan wajen waɗannan maƙwallon ƙwayayu zai koma sai kawo ku wannan feji kamar haka da ya kawo ku wannan fejin sai ku rubuta elon ga shi nan za ku rubuta elon da ku rubuta elon to shi kenan a kuna rubuta elon zai ba ku wannan zaɓuka ga shi nan za ku ga elon mas wannan kenan na uku elon mas za ku gan shi shi nan mai alama wannan mutum to in ma a kashe ke sai ku kunna shi kamar haka zan kunna shi kamar haka sai ku click kan shi da kun yi a kan shi shi zai nuna muku da ya gama sasin zai nuna muku gashi kun samu Elon Musk kimanin kwaya miliyan ɗari ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku ina fata za ku mana share da like na wannan bidiyo idan ya ƙayatar da ku na gode